Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau talata, hudu ga watan Rajab, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha hudu ga watan Mai, shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin alfarƙu bayan alfirak wa bayanin firkatin najiya minhum a ƙa'idar firkatul islamiyya wa ara'i a a'lamiha na abu mansur abdulkahir bin tahir bin muhammad al-bagadadi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi kamar yadda muka ji sunan shi littafi ne wanda yake bambance mana ƙungiyoyi da ake danganta su zuwa ga addinin musulunci ƙungiya kaza aƙida kaza tafiya kaza shin wai menene alaƙansu da musulunci sannan da bayani dangane da cikinsu wace ƙungiya ce annabi ya ce su ne da waɗanda za su tsira a lahira za a yi maganganu 'yan taƙaitattuwa kan aƙidun waɗannan ƙungiyoyi da ake ce masu ƙungiyoyin musulunci sannan sai a zo da ra'ayoyin manya-manyan malaman musulunci a ce ga abin da suka faɗa da kuma ra'ayoyi da aƙidu na manya-manyan shugabannin waɗannan ƙungiyoyi domin a ji a kan me suke babban malami baban mansur abdulkahir an ɗahir ɗan muhammad albagadadi shi ne wannan aiki na alkhairi allah ya mai sakayya da dukkanin alkhairan duniya da lahira malin ya ɗauko mana tukulluman bayani na farko su ne rawafid 'yan shi'a a inda ya tattauna mana su da kuma ƙungiyoyi da karkasuwansu to bayan da ya ƙarƙare jawabi a kansu sai kuma ya biyinta da ƙungiya na biyu su ne hawarijawa tare da karkasuwansu su ne muke kan tattauna bayanai a kansu da izinin Allah to in ba manta ba mun ta jin abubuwan da ke haɗa su da abubuwan da ke raba su da irin rikita-rikita da rigingimin da ke tsakaninsu wanda mun ji irin yadda suka kafarta musulmi kaf suka kafarta sahabbai kaf suke ganin duk wanda ba addini irin nasu yake ba to ba shi ba musulmi ba ne sannan 'ya'yan shi da matan shi da dukiyar shi to gaba ɗaya waɗannan halal ne za a iya kashe su a ribace waɗannan dukiyar nashi muka ji hatta waɗanda suka yadda da ƙidan tasu muddin dai ba su fita sun baggare tare da su ko sun shiga yaƙe-yaƙen da suke yi ba to su ma jininsu da dukiyansu ya halatta ko da yaro ne ɗan ƙarami wanda bai balaga ba to shi ma yana faɗawa cikin haɗarin wancan hukuncin da suka yanke ma al'umman musulmi to dangane da aiki da waɗannan maganganun da na gama zayyanawa a yanzu to wasu daga ciki sai suka yi ɗan gyare-gyare da kwaskwarima wannan sai ya haifar masu da saɓani da rabuwa waɗannan su ce cin da ba ku yadda da dukkanin abin da ake tafiya a kai ba to kuma kun kafarta saboda haka jininku ya halatta sai su kwashe jiki sai su wani waje zai su kafa gari yaƙi ya ta faruwa tsakaninsu isu isu kuma yaƙin ya ta faruwa tsakaninsu da sauran al'umman musulmi wanda ba su imani da abin da su suke a kai ba wannan shi ne rikita rikitan da khawarij suka jefa gwamnatin musulunci tun da kuma har yanzu in ba manta ba muna kan tattauna alhamziya ne daga cikin khawarij su waɗannan hamziya mun ji cewa wasu fitinannun mutane ne wanda ba su bar hatta 'yan uwansa khawarijawan ba an tabbugawa da su a nan da can a nan da can inda gwamnatocin da suke tafiya a waɗancan zamannan nasu sun wahala da su matuƙa shi ne sai mala yake cewa sun maharaba bunu da la'azde ya ƙurbi bushanci eh, haka shi wannan hamza ya je ya yaƙi ibn yazid al'azdi a wani gari mai suna bushanci waƙatala amran har ya kashe amru ɗaya daga cikin kwamandojin da muka ji bayaninsa a baya sun manta saba aliyu bunu isa bunu madiyan sannan sai aka naɗa aliyu ɗan isa ɗan madiyan a matsayin jagora wa huwa yawma idin wali khurasan a lokacin shine gwamnan iran kamar yadda muka ce khurasan sunan Iran da larabci kenan domin a wancan lokaci Iran kawai wani gari ne yankin baki da ana ce mashi Farisa ne wanda ya haɗo wani ɓangare na Iraki Turkiya Rasha Afghanistan Pakistan da wani yanki hatta na wajen su Sham da sauransu duk wannan babban wajen ana kiran shi da suna Farisa to da turawan mulkin mallaka suka zo suka ka garuruwan to idan aka ce farisa ana nufin iran ne ta yanzu kadai allah maɗaukin sarki ya kiyaye to sai aka naɗa shi ali ɗan isa ɗan madiyan a lokacin shi ne gwamnan farisa shi ne khurasan iran li harbi hamza saboda ya je yaƙi shi wancan shugaba na hamziya mai suna hamza fan hazama minhu ila ardi sijistan yaƙi ya yaƙi har ya warga zagayyansu suka gudun hijira suka tsere zuwa garin sijistan haka yanzu sijistan banki yanki ne na rashe waɗannan da suka ɓaɓɓalle ba da an katala min kawadihi tuna rajilan, bayan da aka kashe manya-manyan jaddakarin shi mutum sittin siwa atba'uhu amma banda mabiyan shi waɗanda suke na keke da keke falamma wasala ila sijistan yayin da ya isa garin sijistan mana'ahu ahalu zarnaj sai mutanen garin zarnaj suka fito suka tare garinsu suka hana shi an dukhulul balada ya shiga wannan garin mun gano nan da kyau ko an dukhulul balada suka ce wa ba ka shiga mana gari don duk garin da ya shiga ko to bala'i ya faru kuna zaune kalau zai ce wani ya yi kuskure a ji a kashe shi wani ya kaza a ji a kaza abinda suke kenan fasta'aradan nasu bisaif mutane suka fito da takubbansu fi sahara ilbalat a bayan gari na saharan garin suke kwantan bauna jira suke kawai ya zo a ci gaba da fafata daga summa tanakkara ahalu zarnaj bi an albasa ashaba sawad ashabuhu sawad summa tanakkara sai aka waye gari ya shirya masu wata dabara mun gano wannan da kyau ko shine ya badda bami shine abin da ake cewa tanakkara sai badda bami ga mutanen zarnaj din shine bi an albasa Ashaba sawat ya sa mutane suka sawo baƙaƙen kaya yuhimuhum ya ɗimotar da mutanen gari annahum ashabu sultan cewa waɗannan mutanen fada ne dogarai ne na fada suka shigo gari domin a wancan lokaci dogarai na sarki suke sa irin wannan kayan to shi yana can sansanin shi da aka ja tunga aka ce ba zai shiga garin ba to sai ɗibi zaratan jarumai sai ya sa suka sa baƙaƙen kaya sai suka zo suka wuce ana ganin dogaran sarki ne wa an zarahun bitilkal mandar aka waye gari ya shammace su famana ohu min duhulul baladati amma shi da sauran waɗanda ba su wancan ɓadda man ba ba su samu daman shiga garin ba to da ya ga wannan fa'a ƙaran na halihim, gonakin dabinansu da ke bayan gari duk sai ya sare su mun gane wannan da kyau ko fi sawadihim mun gane wannan yasa duk aka sassare su waƙatala mujtazina fi saharihim duk wani wanda ya zo wucewa ɗan garin ya je kasuwa wani gari can ko ba zai shigo garin ya biyo ta saharan garin ita da su ta kashewa sun makasa da nahar shi'uba da ya ga garin ba zai shigo ba sai ya wuce wani gari da ake ce ma nahar shi'uba waƙatala biha kathirun minan hawarijin khalifiyya da ya je gari ne na khawarij al kun ji mun karanta bayaninsa a baya ko da hamza ya shiga garin duk waɗannan jawa sai bi su ya karkashe su wa aqara ashjarahum tatuwan da suke amfani da su wajen rayuwa diya sa aka daddatse su wa ahraka ya sa aka ƙona masu dukiyoyi baki ɗaya wan hazama hura ra'isul khalifiyya sai shugaban waɗannan hawari jawa khalifiyya ya tsere wanda ismuhu mas'ud bin qais sunan shi mas'ud dan qais wa abbara fi hazimatihi wadiyan sanda yake gudu ya zo ƙetare wani rami wa gari kafihi sai ya fada ciki wa shakka atba'ahu sai mutanen suka yi shakkan fi mautihi shin da ya fada ramin nan ya mutu koko ya ja jiki ya tsere ne wahum yantazuruna hul yau suna nan suna jiran shi har yau wannan ƙida na jira ƙidan suwaye ƙidan shi'a ne kun gano wannan da kyau ku? saboda 'yan bid'a suna da zumunci a tsakaninsu sun maraja hamza min karman sai shi hamza ya komo garin karman wa a gara fi tariƙihi ala rishtak sai ya afkama rishtak da yaƙi Eh, ristak bost sunan gari ne min rasatik na sabur cikin wasu yankuna ne na garin na sabur wa kana bihin qaumun min eh, sa'aliba a garin akwai khawarijawan sa'aliba a cikin wannan garin fakatalahum hamza hamza bi sai ya kakkashe su su ma khawarijawa ne ‘yan uwan shi amma suna da bambanci ne na ra'ayi kuma kun ji irin ra'ayoyin shin ana kashe ‘ya'yan musulmi da matansu shin waɗanda suke tare da mu amma ba su bi mu yaƙi ba shin su menene matsayinsu a ƙidan wasu daga cikin suka ce duk a bisa a kakkashe su wa damar fitnahu bi khurasan bala'in hamza ɗin nan haka ya dimanta dindindin a garin khurasan wa karman da garin karman wa kistan da garin kistan wa sijistan da garin sijistan ila akhir ayyamin rashid har zuwa ƙarshen zamanin khalifancin harunan rashid wa sadarin min khilafatul ma'amun har farko-farkon mulkin ma'amun da jund akthara khurasan bi qitalin rafi ibn lais bin nasarin bin yassar ala babi mala ya ce haka aka aje wasu sojoji aikinsu kenan suna ta yaƙi da shi yau a yi gobe a yi ji ba a yi babu ƙaƙƙautawa sau da yana da sojoji masu yawan gaske falamma ta makkanar ma'amun yayin da ma'amun ya hau karaga minal khilafa kataba ila hamza ya zama khalifa sai ya rubuta takarda zuwa ga Hamza ta musamman istad'ahu fihi ila ta'atihi cewa ya janye wannan abin da yake yi ya zo yi biyayya a cigaba da tafiya ma'ana za a ba shi amnesty kenan kun gano wannan da kyau ko ya zo a yi sulhu fa da illa utuwan fi amrihi wannan roƙon da aka yi mai bai ƙara mai komi ba sai ƙara bijirewa da kangarewa fa ma'amun bi tahir bin Hussein sai ma'amun ya aiki tahir ɗan Hussein da kitali Hamza saboda je yaƙi Hamza fadarar baina tahir wa Hamza hurubun yaƙi ba ɗaya ba biyu bai turnike tsakanin Hamza da tahir wanda katala fiha min al-fariqaini bangarorin guda biyu an masu ɓanna an karkashe miqdaru 30 alfan sojoji kamar dubu talatin mun gano wannan da kyau ko aktharuhum min atba'i hamza amma mafi yawancin waɗanda a kashe mutanen hamza ne wani hazama fiya hamza ila kirman daga nan ne hamza ya kwashe 'yan inashi inashi ya tsere zuwa kirman wata tahir alal sai tahir ya shiga gari waɗanda suka zamansu amma a ƙidansa ɗaya da hamza ba su bi shi yaƙi ba sai shi tahir mimman kanu ala ra'ayihi waɗanda suke kan ra'ayin hamza ba su ne ka'ada wanda su ba sa shiga faɗa ba amma su ma 'yan aƙidan ne to bayan da ya gudu da sojojin shi ya baggari kaga su ka'ada ba za su fita ba saboda an san cewa su ba su shiga faɗan ba to shi tahir ya je ya same su wa zafara bi salata mi'ati minhum ya kama mutum 300 a cikinsu? fa'amara bi shaddi kulle rajulin minhun bil hibal ya sa kowanne ya ɗaure shi katakam bayanan shajara ta yi aka kafa mai gwafa guda biyu wanda aka bankara kowa daga ciki kada juzi bada ru'usu ba'adu ha ila ba'adin sai aka kamo kawunan da aka tara waje guda sun makata an rajulu bayanan shajara ta yi faraja al kullu wahida minas shajara sai aka waye gari in aka datsa igiyan can sai ya kasance mutum ya koma yana reto a ƙasa dan da za a bankare ka ne a sama to aka tsara ɗaya zai kuma ka kuma kana reto kenan a sama har a waye gari bangaren jikinka ya ya mutu haka mutu a haka saboda jini baya juyawa azaban da ya masa kenan sai ce min badanin mashdudin alaiha bangaren da aka ɗauran to shine za a bar shi yana reto wancan kuma sai a sare shi a tsinke igiyan a baka a haka duk ga su ne hangin ɗinsa a sama to shi ne sai ce thumma innal ma'amun ana nan sai sarki ma'amun istada'a tahir bai bin Hussein min Khurasan sai shi sarki ma'amun ya aika ma tahir ya ce taho Khurasan wa ba'atha bihi ila mansibihi sai naɗa shi muƙami fatamiya hamza fil khurasan to da an ce bar khurasan ya zo an bashi muƙami kun gano wannan da kyau ko sai hamza ya sa ran to zai ci khurasan da yaƙi bari mu buga muku misali a karatun jiya da muka yi ku gane waɗannan da suka zo yin tawaye ai sun so sayyidina Uthman ya janye waɗancan sahaban da ya tura su garuruwa sai su zauna karantar da mutane in aka janye su za a samu daman garin ko ba za a samu dama ba shi ne hikimansu shi ne hikimar wane kaza ka cire mana shi a waje kaza wane kaza ka sa mana shi a waje kaza domin za su iya samun daman karantar da manufofin da suke mummuna in ba waɗannan mutanen tare da haka usman ya ce ya yi da su tafi amma an yi nasara ba a yi ba ƙarshe sai da suka haifar da bala'in da har yau shi ne bala'in da ake ciki Allah shi kiyaye fa aqbala fi jayshihi min kirman sai ɗibo sojojin shi daga kirman fa da Ilaihi abdurrahman an Sabur, sai abdurrahman an Sabur ya tinkare shi fi 20 alf rajulin ya ɗauko sojoji ishirin min gazza daga garin gaza sabur wani wahi ha da garuruwan da ke kewaye da wajen mu hamza bi iznillah a nan ne aka rusa hamza da iznin Allah wa qatalu uluf min ashabi aka kashe dubunnai daga cikin mutanen shi min minhu hamza jarihan amma tare da haka hamza sai da ya gudu amma tare da ƙazamar raununuka wa mata fi hazimatihi hadhihi a wannan karawan ne hamza ya mutu wa araha Allah azza wa jalla minhu wa min atba'ihil ibad ba'da zalika wannan shine lokacin da Allah ya hutar da bayi dangane da bala'in da Hamza ya saka su shi da magoya bayan shi wa kana hazil waqi'a allati halaka ba'da Hamz al-khariji al-qadari wannan karawan da aka yi wanda a cikinta wanda Hamza ba khawariji kuma ba qadari ya mutu a cikinta min mafakhari ahlin saburu yana daga cikin yakin da mutanen ne sabuwar suke alfahari da shi walhamdulillahi ala zalika to kuma kaka ɗauka wa bala'in khawarija ya ƙare ne bai ƙare ba ana gamawa da hamza sai wata kuma ta taso ina fatan mun gano wannan da kyau sai wata ta taso sai ma da ce zikiru tha'aliba minhu sai kuma tha'aliba su ma khawarijawa ne maganansu yana cikin maqalatul islamiyyin juz'in farko shafi na 167 da at-tafsir shafi na 33 da al-milal wa ni'al juz'in farko shafi na 131 ai abun a daga wannan ne sai wannan aka yi wancan sai ai wancan haula ya atba'u tha'labatu bin mishkan waɗannan mabiya wani mutum ne mai suna sa'alabatu dan amir المشكان والثعلبة تدعى إمامته بعد عبد الكريم بن أجرد wasu suka ce bayan rasuwan abdulkarim ɗan azrat to tha'alaba shi ne zama shugaban ajarida wata umu anna abdulkarim buna azrat kana imaman qabla an yi khalifu tha'alabatu bil hukumil atafal suka ce abdulkarim ɗan azrat da shine babban khalifan da kowa yake bi to amma rikicin da ta haɗa su dangane da ‘ya'yan musulmi, shin musulmi ne su ko za a jira sai sun balaga a ga ina za su karkata, ko ko kawacin da kafirai ne a kashe su ta da iyayensu. Kun gano wannan da ke ku? Wannan abin ne ya raba su. Shi sa shi ɗan bida ƙaramin abu ku wanda bai ta kara kara ba kawai sai ya raba su. Ahalus sunna duk bala'i ba sa rabuwa. Don dama asali ne ya hada su, ba musulunci ba? in ka ga sarraba da mutum turar da ya yi amma ba wai yana fahimtar kaza ko yi masu ba daidai ba ce wai a rabu wannan addini yan bid'a ne ba kwata-kwata ba wannan karatun a musulunci ina fatan mun gano wannan da kyau kwata-kwata babu shi falon maktalafa fi zalika yadda suke saɓani a kan wannan kafar bunal ajarat sai shi tha'alaba ya kafarta ɗan ajarat wa tsara tha'alaba imaman kawai shi kenan alaba shi ma ya ja waɗanda suke goyon bayan shi kawai shi ma sai yin kan shi sai zama imami shi ma wasababu fiye ma dalilin saɓanin su na rajilan minal a ajarida wani mutum ne daga cikin ajarida khataba ila ba bintahu je neman auren yar ba mun gano wannan da kyau ku auren yar ta'alaba faqala lahu sai ce bayyin maharaha ka gaya mana sadakinta fa arsala khatibu imra'atun ila ummi tilkal bint sai shi mai neman auren nan ya aika uba ya faɗi sadaki sai kuma ya tada wata mata cewa aje a samu mahaifiyan yar yas'aluha ana tambayanta hal balagatil bint wannan yan ta balaga fa in kana kada balagat in ta balaga wa wasafat al-islam ala sharɗin tabar a jari jarida to a ji a gaya mata siffofin irin musuluncinsu sai in ta yadda da wannan domin shi wannan shine a jarida ba ka suka ce ba lam bal kam kana maharu shi bai da ko nawa ne sadakin ba amma ka'ida mafi girma shin ta yadda da addininsu na kawarija? Kun gano wannan muke ku? In ta yadda wannan ba matsala, in ko ba ta yadda ba da matsala. faƙalat ummuha sai mahaifin ya ta ce hiya muslima fil wilayati balagat amlam tablik mu a wajenmu musulma ce inda tana ƙarƙashin kulawanmu ta balaga ko ba ta balaga ba musulma ce su ko a jihar da sun ce 'ya'yan waɗanda ma ke tare da su kafirai ne har sai in sun balaga an masa tallan wannan tafiya sun karɓa ayaka suka faɗi ko shi ne ta ce ba ruwanmu mu hukuncin mu ne su musulmi ne mu musulmi ne fa akhbara bi zalika abdulkarim buna ajrat sai aka baiwa abdulkarim dan ajrar labarin wannan wa thalabatu bunu mishkan da thalabatu dan mishkan faktar abdulkarim bara'a min al-atfal qabla al-bulug sai shi abdulkarim dan ajara ya ce to ayi bara'a da duk ‘ya'yan da ba su riga sun balaga ba kar a tafi tare da su. Wa ƙala sai fa'alaba ya ce a'a na hannu ala wilayatihim gaskiya mu za mu riƙe ‘ya'yanmu a matsayinsu na musulmi sai gharan wa kibaran ƙananansu da manyansu ila an yi bayyana lana minhum inkaran lil haq har zuwa sanda za mu tantance za su bi gaskiya ko za su yi musun gaskiya. Falamma talafa fi zalika sanda suka samu wancan saɓani bari a kullu wahidin minhuma min sahibihi sai kowane ɗaya daga ciki ya bara a game da ɗan uwan shi wa sara atba'u kullu wahidin minhum firaqan kowane ɓangare sai suka zama ƙungiyoyi wa qad zakarna firaqul da qabla zalika malai ce ai mun yi bayanin ƙungiyoyin ajarida a baya ko malai ce wa ba a ba'da zalika sittu firaq su kansu alaba ɗin da suka rabu su ma da suka je gaba sai suka karkasu gida shida isa yanda kai haka za a yi ma sharrin bid'a nan, jama'a mu ahalu sunna muna ba junanmu uzuri ne duk abin da muke ma junanmu duk abin da aka yi sai a yi haƙuri kun gano wannan ke ku? sai ka taushe cin da dama ɗan uwanka kawai kafiri ne ba ne fahimta ba ne don Allah juwa fahimta kan yaran musulmi duk wannan sabanin qur'ani ya ce in aka yi shi farduhu ila lahi war rasul da sun da sun mai da abin zuwa ga annabi matsalin za ta wuce ko ba ta wuce ba annabi ya ce kullu maulud yuladu alal fitara duk wani abin haihuwa ana haihuwar shi ne kan musulunci sai in ya girma ne iyayen su batar da shi ji kuma su suke rabas duk wani abin haihuwa ana haihuwan shi ne kan kafirci sai idan ya girma ne iyayen su musuluntar da shi inda gane so hawa ko suna da matsala kuma a yanzu me ke haifar da janci cikin musulmi shine ahlus sunna mai zafi bai karatu ba zai zama ji. ahlus sunna mai sassauci bai karatu ba zai zama murji'i tana gaya muku shi sa dole ne ya zamanto akwai jagorancin ilimi akan duk abin da musulmi zai yi firqatun qamat ala imamati ba. wata ƙungiya suka doge a kan cewa sa'alaba ne imamansu walam ta ƙulbi imamata ahadin ba'adahu ko ba su naɗa wani ya zama shugaba a bayan shi ba walam so lima zahara fihim min khilafati akhnasiyya wal ma'abadiyya sannan su ba su lura saɓanin da akhnasiyya da kuma ma'abadiyya suka yi ya shiga tsakaninsu ba haka suka ci gaba tafiya bayan rasuwan sa'alaba shine sai ƙungiyar ta ƙara karkasuwa cikin karkasuwan ne akwai wannan ma'abadiya da akhanasiya wanda duk malam zai zo mana bayani a kansu to su waɗancan 'yan asali 'yan asalin su ba shiga cikin waɗannan gayyan ba kuna fahimtar wannan da kyau ku to shine malam zai zo mana bayanin waɗannan cin da dai waɗancan ba shiga cikin gayyansu ba ballantana a sako su ciki sai ya ce zikirul ma'abadiyya minhum ambatan ma'abadiyya daga cikin khawarijawa bayanin sosai karanta littafin maqalatul islamiyyin juz'in farko shafi na 167 da at-tafsir a shafi na 33 da al-milal a juz'in farko shafi na 132 mala yace wasum wa miya sahibu hadhihi al shugaban wannan kungiya an rada mai suna da cewa ma'bad bin abdurrahman sunan shi ma'abad dan abdurrahman matsalan ƙungiyoyin 'yan bid'a kenan ƙungiyoyin ana sa masu suna ne daga sunan wa waɗanda suka kafa su kuma kalla da kyau duk inda 'yan bid'a suke to suna biyarin sunan waɗanda suka kafa su ne ba su taɓa tafiya da sunan musulunci ba sai da wannan ba ba su su ahalu kaza ba ne su ba su taɓa yadda da wannan ba sai dai wane ne ya kafa mu to matso kai ne shugabanmu kuma kai za mu rika jin magananka shi kuma wani fa gaskiya mu mai tawaye ba magana a tafi tare wannan shine aqidan shi yasa har kullum ba su taba yadda al'umman musulmi su dunkule waje ɗin su karfi ba sai dai a karkasa al'umma su tafi a kashe Allah ya tsare mana imaninmu nan ne za mu saurara فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب